يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين هدوء رمضان هجرة تدوب 43 ya zo da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 za mu fara karatun suratul kasas a yau insha Allah suratul kasas ita ce surata 28 kuma karatunmu na yau yana ɗauke da bayani game da labarin rainon annabi musa alaihi salam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين waɗancan ayoyi ne na littafin alkur'ani mabayyani asali da larabci idan aka ce tilka isharatun ila ma gaba ana ishara ne ga abin da ba ka iya ganinsa to da ka sai a ce tilka wancan amma abin da kake iya gani ya ce masa haza isharatun ila ma gaba don haka idan mutum ya fassara wannan aya ta cewa qasimim waɗannan harufa waɗanda babu wanda ya san ma'anarsu face Allah sai aka ce tilka ayatul kitabil mubin wato waɗancan harufa suna daga cikin ayoyi na littafin alkur'ani mabayyani lafin Allah ce ba da labari wanda zai zo cikin suratul qasas sai da ya tabbatar da wannan magana tana da cikin littafin Allah tabaraka ta'ala yana cikin ayoyin alqur'ani me yake a gaba نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك Allah maka ce muna karanta maka ya ce Muhammad نتلو عليك من نبأ موسى wato za mu karanta maka wani sashi daga labarin annabi musa alaihissalam wa fir'auna da kuma fir'auna daga wannan labari da allah masa suke ji bayar sun da farko allah subhanahu wa ta'ala a cikin mana cewa ba labarin gaba ɗinsa za a baka ba labarin da allah masa suke zai bamu game da annabi musa da fir'auna da duka bane sai sa Allah ya ce min nabai Musa wani sashi da labarin annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'auna da ce min nabai Musa min kullu ba duka sai Allah mu da kuke ce lisanni yu'minun wannan labari da za a bayar za a bayar da shi ne domin amfanar mutane waɗanda suke imani don mai imani shi yake samun fa'idar labari da Allah maɗaukake kawo a cikin alkur'ani fa domin ma'anar labarai da Allah ke kawo a cikin alkur'ani ta bambanta da ma'anar yadda mu mutane muke tsara labari tsakaninmu sau da yawa za ka ga mutane suna rubuta labari ne domin shakatawa da duk samu labari kamar ya ana yi ta ne saboda shakatawa ba ma shi Allah maɗaukake baya irin wannan sai inda Allah mu dauki kawo labari akwai wa'azi a cikin abin lura shi yasa yake da kauni yu'minun in su dubi karshen suratu yusuf laqad kana fi Allah mu dauki ke labarai da ake bayarwa game da su manzannin Allah akwai abin lura amma ga masu hankula da Allah musu ci tabbatar da labarai da ci bayarwa ba irin labarai da mutane su rubutawa ba ne ma kana hadisan yuftara ba zance ba ne ake kirkiro shi a shirya labari da tatsuniya alaƙin tafsirin da bai na yanzu a tafsirin kulli shai hudan wa rahmatan da kaunin yuminu shi alkur'ani idan ya kawo labari wannan labarin yana gaskanta wani labari ne wanda dama can ya zo a cikin littafin farko misali Allah da kusa ya taɓa ba su labarin a cikin atawa ko injil ko zabur sai Allah ya tabbatar da shi a cikin alƙur'ani ya gaskanta wancan labari tasdiq allazi baina yadayhi domin haka idan Allah ya ba da labarin annabi Musa za ka samu akwai labarin annabi Musa a cikin taura kenan alqur'ani yana gaskanta wancan labari ba hujja sannan kuma labarin yana dauke da shiriya ba rahmatan akwai rahama amma a nan ma ƙarshen surat yusuf sai an zaɓi irin abin da faɗa a wannan ayar ta surat mutafas likaumin yu'minu kamar yadda ya faɗa a nan yatlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun kuma karshen surat yusuf ما كان جرى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لكون يؤمنون من يؤمنون كبر مؤمني بديت إسلام فائدة لا فارين أن تذكروا أسمين القرآن الله تسامنا تشيوه فسيأتى مدوك الشيخ ساوش وشيطا من يسيوه في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف wannan shi cika ne game da labarin da Allah zai bayar ya riga ya faɗa mana na naslu alaika min na naba'i Musa wa Fir'aun haka shine farko za mu karanta masa a kan daga labarin annabi Musa da Fir'auna wannan labari bil haqqi akan gaskiya ne sun Allah bai ba da labarin ba sai tabbatar da labarin ba irin kowane labari ba ne labarin ka gaskiya ne amma ba kowa zai yadda ba bi kaumin yu'minun sai wacce da suke da imani to sai ya kawo shimfiɗa game da labarin inda fir'auna shi fir'auna ala ardi ya samu ɗaukata a doron ƙasa malaman tafsiri suka mayar da al'ardu din nan da kasar masa matan da Allah yake ce yana da duniya ga ɗayanta yamma masar din ne ba shaka a wannan lokaci mulkin yana da ƙarfi da duk ka samu mutum yana mulki kasa daya amma karfin shafi duniya fir'auna ya samu irin wannan karfin istakbara wa tajabbara wa ta'azzama saboda karfin mulkinsa wannan tsakasa ce ta sai ya samu girman kai abubuwa guda biyu din nan suna da haɗari a duk sa'ilin da ka samu girma to ka koya ma kafin kaskanci idan ka samu girma sai ka yarda ka samu girma to insha Allah sai ka zama mai girma kai yana da hadari saboda ka sa duka ilin da mutum ke samun daukaka ya tsare na kansa idan kana samun daukaka ka rika nuna wa Allah ka kuwa to sai ka rabu da mulki lafiya amma duk ilin da mutum ya samu daukaka sai ya nuna ma kansa ya samu to wannan yana cikin ka samun girman kai girman kai da mukami in sun haɗu makomar jahannama ce Allah shi kare mu to Allah ya tabbatar mana in ma akwai mutumin da samu mulki ne amfani da mulkin na ta wajen murkiya da zalunci da fir'auni wannan shi tsira ne kafin Allah ya kawo bayani idan ma akwai mutum a doron ƙasa wanda ya samu mulki zai amfani da wannan mulkin ta zalunci to fir'auni Waje waja'al ahlaha shi'an ya mai da mutanen doron kasa sun zaman to kungiyoyi daban-daban sassa daban-daban abu yasqadu ifu ta'ifatan minhum yana wahala wani yanki da cikin mutane ne wahalar da yake musu sai Allah ya fassara da kanshi kuma kai baka san labarin ba shi zai baka Allah ya ce fir'auna yana wahalar da wani sashi na mutane da ke ce wanda ke ce mutu, Allah ya ce Joseph bihu abna yana yanka maza yaransu da ya suka nisa an kuma ya bar mata yaransu da rai yana bari su da rai shine ya hayi bar mata da rai da kashe yara maza shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ta al'amarin Fir'auna akan wannan shirka yake innahu kana minal musikin lalle fir'auna ya kasance cikin masu barna duk mutumin da Allah ya bada irin wani shiga a kansa karka nemi za a samu wanda ya fi shi lalacewa duniya ga baka. Allah da kanta mahalicin kowa da komai ya ce fir'auna yana cikin masu barna daga wannan shaida ta isa amma wannan ayar sai zama tana kan samu wani abu da farko a wannan ayar Allah mafi ya nuna cewa fir'auna ɗin mutum ɗaya ne inna fir'auna ala fil ardi kaga mutum guda ne aka ce fir'auna mutum guda ne ala fil ardi ana magana ne a kan mutum guda wa ja'ala ahlaha shi'an yasqabu ifdu wannan magana ne akan mutum daya to amma asalin fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne asali fir'auna da sunan mutum ne lakabi ne wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri da yawa da malaman tarihi kuma ba shakka haka ne kamar misali al-imam abu hayyan al-andalusi shekarar sadari shida da kistin da takwas rabuwarsa da duniya mai tafsirin ubarin mutum yana cikin masana al-qur'ani Allah ya yi sharhama in tafsirin sa al-qur'an mutum musallar na farko shafin uku da hamsin yake fir'auna idan aka ce fir'aunu alamun liman malakal amali sunan sarauta ne sunan sarauta ne kama kila ya ake cewa kaisar liman malakar rum duk wanda ya mallaki ya samu sarautar rumawa a zamanin da abin son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma zuwa bayan shi sarautar rum lakabinta shi ne kaisar idan mutum ya samu sarautar wata ake masa kaisar kisra liman na lakal furta, wanda ya samu mulkin farisawa yankin gabas mulkin farisa idan mutum ya samu mulkin wannan yankin sai a kira shi kisra idan yankin rumawa ne a kira shi kaisar annajashi fa liman malikar habasha man malakal habasha duk wani wanda ya samu sarautan habasha sunan shi annajashi za ka kuskure ne ka samu yaro suna annajashi saboda annajashi ba sunan mutum ne bane sunan sarautar ne babu shakka akwai wani wanda ke da wannan sarauta wanda ya kyautata wa musulmai a zamanin annabi muhammad amma yana da sunan shi idan aka ce tubba sunan sarautan wanda ya riki yaman yankin yaman wanda akwai bayanin sa cikin alkur'ani to ba shi ba akwai malamin tarihi wanda ake kira sa alimamu suhaili shekara ta ɗari takwas arba'in da mutuwa a yau asali idan aka ce fir'auna huwa ismun wa misra duk wanda ya samu mulkin kibawa ita ce kabilan fir'auna wanda ya samu mulkan misir a wancan lokaci ana kiransa fir'auna to kaga kenan ba asali sunan mutum ba sunan sarauta ne kuma da hausa ne shugaba na musulmai a kira shi sarki in aka ce sarki ba mutu ba bane sarauta ce ko ba filatani a ce harɗo ai harɗo ba sunan mutum bane sunan sarauta ne kuma kanan fir'auna ba sunan mutum ɗaya bane amma babu shakka akwai wanda shi annai musa ya gwagwar maya to malaman tarihi sun yi magana da sunayen eh, akwai waɗanda ke kiran sa alwalid bin mus'ab asalin sunan fir'aunan da ya zamani da annai musa alaihi salam kuma wannan shi na abinda ma akasarin malaman tafsiri su faɗa akasarin malaman tafsiri in ka buɗe littafin za ka gani shi allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana sunan fir'auna ba ba ma'ana an yi wani kangararren mai mulki da ya ja da Allah kuma ma'anar masa ta sunan shi Allah ya ba gaya maka labarin shi sannan a gaya maka Allah ya karya shi ba shi ke nan ba to shi Allah baya gaya maka labari don ka ji daɗi a a sai dan ilimi da su labari babu shakka in ka dubi alqur'ani mun za ka ga Allah ya mana isharar cewa fir'auna ba mutum ne a nan aya a farkon surar muqasas ya nuna mana mutum guda inna fir'auna ala fil ardi gana mutuna ne akan mutum guda amma shi ta koma suratul baqara aya ta 49 dan kuma zaka ga fir'auna ba mutum ɗaya bane wa idna jainakum min ali fir'auna to Allah bai ce fir'auna kai ba min ali fir'auna yusammuna yasumunakum su'al azab kashi ba ana magana ne akan mutum guda ba yuzabbihuna abna'akum kamar yadda ko a wannan farkon suratul qasas wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim kaga nan sai Allah ya madaukake nuna cewa fir'aunonin suna da yawa shi sa Allah ya kira su azu fir'aun yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunar azaba saboda su fir'aunoni ya zama sun dauki azabtar da banu isra'ila a matsayin al'adar idan wannan shar'auna ya tafi wani ya zo sai gaji wannan azabtarwa din to can ma Allah madaukaki ce a abna'akum amma wata ayar kuma sai Allah madaukaki ya ce wa in an an jaina anjaynakum anjaynakum maimakon na jaina najjaynakum an jaina fir'auna har yanzu dai fir'auna ba ce bane ya nuna suna su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba Allah yana magana ne ga banu Isra'il banu Isra'il da su ne suke kasan zama Fir'auna a matsayin al'ada sai nan kuma Allah ya ce yuqattiluna abna'akum yuqattiluna sai a wadancan ayoyi guda biyu yuzabbihuna kamar inda yake kan suratul da suratul baqara amma a wannan ayar ce Allah madaukake yake yuqattiluna aku da duk ma'anar da yake suna karkashe yaranku wa yastahiyuna nisa'akum suna barin matanku da shi wa fi zalikum bala'un min kuma azim a cikin wannan akwai wani bala'i mai girma daga wajen Allah wanda Allah ya masa ke dora muku ku bani Isra'ila to shi Fir'auna za ka tambayar me yasa yake kashe yaran banu Isra'ila domin gashi Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani ba a wuce sai ba sarakunan Fir'auna sun dauki wannan a matsayin al'ada banu Isra'il ai ta kashe yaran maza a bar yara mata ina dalili me yasa to malaman tafsiri suna cewa a cikin halin an yi rudar khalq shi fir'auna yana ganin zai iya fata da ikon Allah zai iya fata da ikon Allah babu hadisi da manzon Allah ba samu hadisi da annabi Muhammad wanda ya tabbatar mana dalilin da ya sa fir'auna yake kashi yara maza yake bari yara mata ba babu wannan wannan labari amma an samu bayanin wasu kaji ai guda biyu haka mafafan su alimamu kasar bi'ama ina tabi'i alimamu kasar da masanin tafsiri ne da za ka ga bayanin sa littafan tafsiri yana cewa kana hadal fil fir'auna لأنه قال له كهنته وعلماؤه إن غلاما لبني إسرائيل يفسد ملكته الإمام كتب شيء musabbabi dalilin da yasa fir'auna yake kashe yara maza na banu isra'il yana barin yara mata saboda yana yana ikon boka yana da malamansa na tsubbo malaman boka bokaye wadanda su ce mai sihiri wadannan malamai matafa suka ce masa ba a haifo wani yaro cikin banu isra'ila din nan yau su da mulkatu wani yaro dalilinsa mulkinka zai lalace to wannan ba magana ba magana ce da aka same ta daga cikin manzon Allah ba hakanan al-Imam Isma'il bin Abdurrahman As-Suddi shi ma yana cikin tabi'ai shi ma ya bada labari ya ce ra'ayi zalika ruya shi kuma labarin sa ce fir'auna mafarki yayi fir'auna yayi mafarki da bani Isra'ila bi sabt al-atfal as-sinin amma kullum sai ya cewar za a haifi wani yaro daga banu isra'il wannan yaro zai zama jijita ya barka sai dauki wannan a matsayin al'adarsa na kashe yara maza da banu isra'il saboda mafarkin nan ne fara'a annahu ya kafa a nasu ya dinga kashe yara maza har dai aka wayi gari ana ganin banu Isra'il sun tsari to sai jama'a suka ce masa to yanzu idan kuma banu isra'ila din nan suke kashe yaransu idan manyan sun mutu da shi kuma su suke maka ayyukan bauta idan sun kare suwa za ka sa su yi ma bauta sai ce to ba kai a bar kisa ba amma ba a canza salo za ka sai a kashe wannan shekarar shekara mai zuwa a kyale biya da ta haifa na miji na banu isra'ila a bana kwana ta yi amma idan ba ɗin ba a bar shi فراى انه يفقد نصله فعاد يصبه امن نصحي امن انا فضل هارون عليه السلام في الاستياء شكرا دقاء كشيارا او ان شكرا تهجي النبي هارون عليه السلام وانا شيني وان النبي موسى وولد موسى عليه السلام في امن الزرجي shekara da ta zagayo shekara da ba a kashe yara wannan shekara su aka haifi annabi Musa Abu Talha hadisi marfu'an babu wani hadisi da ya samu asali daga manzon Allah babu hadisi da ya samu asali daga manzon Allah amma labarin ya dace da yanda alqur'ani ya kawo bayaninsa saboda haka sai ka gama malaman tafsiri suna karɓar hadisi babu shakka an ga annabi Musa alaihi salam a lokacin ana kashe yara kuma alkur'ani ya tabbatar da wannan shi Allah subhanahu wata'ala in ya tsara abu da cewa abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi Allah in ya tsara magana ta kare me yake a gaba wa nuridu an الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم wa nuhidu anna munna ala alladhina sutifu fil ardi Allah ya ce muku mun yi nufi za mu yi falala da waɗanda ake ta wahala su a sauran ƙasa ɗin nan banu isra'il waɗanda ake cutar da su ake gana musu a azaba waɗannan da ake da su din Allah ya ce mun yi nufi za mu yi musu falala wa na naj'alakum a'immatan kuma za mu su zama shugabanni wa naj'alahum warisin kuma za mu sa su zama su ne masu gado na mulkin misra gaba ɗayanta to kaga Allah ya riga ya kaddara Allah ya ce ya riga ya yi wannan nufi zai daga banu Isra'ila da ake musu azaban nan maimakon can su ne makaskanta Allah zai mai da su su zama su ne makaskanta saboda ka za a ba mulki za a dawo da mulkin a hannunsu saboda haka ita idan ana cutar da mutane idan ana cutar da mutane wallahi ka sa ido wata rana an waye gari waɗanda ake cutarwan su suke mulki babu matsawa nan ma Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wa bayan ma mun ba su mulki ba ma ba da mulki ba Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da shugabancin a doron kasa suka samu mulki ba shine kadai ba mulkin tabbata tukuna shine wani abu shine muhimmin abu bayan Allah ya ce na ta'alakum a'immatan za mu sa banu Isra'ila su zama shugabanni sai yake wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da mulkin kasa. kasar gaba ɗayan ta Allah zai ba ma banu Isra'il shi ne sai Allah ya ce ba nuri wa nuri fir'auna wa hamana za mu nuna ma fir'auna Allah ya ce mun yi nufi za mu nuna ma fir'auna da haman haman shi ne babban wazirin fir'auna kabirul wuzara ne babba wanda ke kusa da fir'auna a mulkinsa Allah ya ce wa da junudahuma da su da rundunoninsu ma kanu suna abin da suke hattara ba su san ya auku ai ba su san a haifi yaro wanda a dalilin sa ya su rasa mulki shine Allah yake to sai mun nuna musu idan Allah ya kaddara abu to duk da wannan mutum wallahi bai iya kauda shi sai Allah ya tabbata wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don haka Fir'auna ya dauki mataki na kisa Allah ya ce to kai kana kashewa saboda kar ki samu yi saboda ni kar in so ka abin da nayi nufi sai Allah ya ce to ai ka ba kai ma za ka rike yaron a gidan ka zai girma kai wanda ake nema kashe Allah ya ce to tun da ni ne kake ganin za ka yi wa dabara kai za ka rike yaron ba wato ɗawainiyar yaron ma Allah ya ba da shi ga fir'auna shi sai ya kala sai yaron ya girma kuma yaron nan shine ajalinsa kada mu kiyaye hukuncin Allah sai Allah ta ala in ya hukunta abu mu bi Allah inda muka yi kuskure mu nemi zafaransa amma duk wata dabara wallahi dan adam bai ma Allah duk dabarar da za ka iya yi kai ma Allah ka dosa Allah ya sha gaban ka inda ka dosa Allah ya riga ya sha gaban ka to shi kenan yanzu Allah zai fara ba mu labari wancan shi bid'a ne don ya gaya mata ga labarin nan musu da fir'auna ga kuma a cikin labarin ya kunsa yanzu ne zai kusa da labarin daga farkonsa ga mukaddim da bayar ga gane dalilin wannan sura da za mu karanta da kuma da suran ta kunsa da fa'idar karatun da za mu samu a ciki Allah ya riga ya dunkula a waɗannan ayoyi da muka karanta a farko sai Allah ya fara fata labari ne ya ce خفت عليه فألقني في يوم ولا تخافي ولا تحزني إلا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى Allah maɗaukaki ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an arziki da cewa ake kirene shi kirene yaro ba su ce alaihi idan sun ji tsoron halatta ga wannan yaro da ana kashe yaron banu isra'ila da zarar sun ji tsoron za a kashe naki yaron fa alkihi fil yam shi ki shi a kogi wala ta tafi wala ta hasan kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki inna asuhu ilayki za mu dawo da yaron nan gare ki وجائزوه من المرسلين sa ذا مسايرا ya zama cikin manzannin Allah wato alqur'ani yana dauke da fasaha yanzu ka dubi wannan aya ita kaɗai ta dauki umarni biyu ta dauki hani biyu ta dauki labari biyu ta dauki bishara biyu wanda hikima ce ta Allah kaga akwai umarni biyu umarni biyu na Allah ne yake na ila ummi Musa an arbihi umarni na farko ki shayar da yaro na biyu fa fa idza fitta alaihi fa alqihi fil yam umarni na biyu kina shayar da yaron ki daga lokacin da kika ci koran za a taɓa yaron ka zo a kwaci ko za a taɓa shi ki ce ba shayar ki kaga waɗannan umarni da biyu a cikin aya daya to sannan kuma aka samu hani guda biyu me Allah ya hana ka la tukafi karki ji tsoro ba la ta hazani karki ji wato wannan ya nuna maka suka idan da Allah ya umarni kai ka ɗauki umarnin Allah kar ka ji tsoro ka aiki da bin umarnin Allah kuma ka ji jiki su abin da ya same ka abin da ya same ka inda ka san hanyar Allah ne kar kai baji kuma kar ka ji tsoron ɗaukan umarnin Allah idan Allah ya ce ayi kar ka damu da waye gaban ka ta aikata su wanda za ta yi sai ka sha mamaki saboda babu mai karfin da ya fi Allah don haka Allah ya masa gargadi shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi umarni to bi kamata a ji tsoro lokacin daukan umarnin Allah ba bi kamata a samu bikin ciki saboda an yi umarnin Allah ba abubuwa guda biyu sun nan bai dace ba don mutumin da ya bakin ciki saboda ya fi umarnin Allah to aikinsa yana lalacewa saboda dama ba don Allah ya ba so zama da farkonsa babu tsoro karshensa babu mutunci in ka dubi rayuwar musulmi haka take zuwa karshe a duniya la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu tsoro gare ku babu bakin ciki gare ku saboda ake kira yi kenan yanda mumini ya rayu haka yake mutuwa rayuwar mumini babu tsoro ta wajen umarnin Allah sannan babu bakin abin da ne ka a hanyar Allah karka ya dama a ma Allah godiya to sannan aka samu labarai da biyu waɗannan labarai da shafi kuma suna ɗauki da addishin kowane labari addishin ne Allah ya ce mata inna rajuhu alayki za mu dawo miki ilaiki za mu dawo miki da ɗanki inna raduhu ilaiki mu masu mayar da shi ne gare ki ya zama sifar Allah ya kuma karfin alkawarin Allah siffa ce ta Allah wato Allah yana cewa siffa ta ne mai da yaron nan aiki ba ma aiki na ba sannan sai ce waja iluhu minal mursalin kuma mu masu sanya yaron nan ne da zamanto cikin manzannin Allah wannan shine albishin na ƙarshe idan kana yankuwan yara kakan yi kan yaran ka su yi albarka duk wanda ya haifi yaro ya yi masa addu'a Allah ya sha wannan yaro ya yi albarka akwai albarkan da za ta wuce ta wasu annabin Allah shi sa Allah ya rufe damuwarta da wannan kalma za mu dawo da yaro da yake kuma za mu sa yaron ke yana cikin manzannin Allah ba ma manzanni ba yana cikin ulul azmi ar rusul mafi girman manzannin Allah tabaraka wa ta'ala to wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah bai gaya mana sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salamu ba Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa babu wani hadisi na manzon Allah da zaka ga sunanta kuma duk inda Allah ya boye suna karka tono idan annabi bai faɗa ba ka kalo wannan sunan ba shi da ma'ana amma idan ka koma ga littafan tarihi da littafan ahadin shitabi ka iya gani ah, sunanta yukhadidu to yukhadidu dinnan suna ne na ahlul kitabi wanda kuma shi annabi ya hana mu gaskanta ahlul kitabi sannan mu sai da wannan sunan kamar ya gaskata su ne me yafi dacewa ga kita ka bar sunanta yanda Allah ya ba mu ummi Musa haka Allah ya kira ka sai Allah ya san tana da suna amma bai gaya mana ba akwai wasu matan da Allah ya gaya mana sunayen su a cikin Qur'ani amma ita ba bai saka sunanta ba yanzu kada kamar maryam an kawo sunanta amma nan sai aka ce ummi musa mahaifiyar annabi musa alaihi salam haka babu hadisi daga manzon allah wata aya ta alqur'ani da ta tabbatar da sunan mahaifiyar annabi musa alaihi salam a haka nan fir'auna alqur'ani bai faɗi sunan shi ba mahaifiyar annabi musa alqur'ani bai faɗi sunan sunanta ba amma mahaifin annabi musa fa ba shaka an samu sunansa daga bakin manzon Allah mahaifin annabi Musa kaga shi mahaifin annabi Musa bai ma samu wani tarihi ne sai a Qur'ani amma ga sunansa ta hadisin manzon Allah shine Imrana eh, san da haka yasa ake cewa Musa bin Imran akwai hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2664 akai wa cikin al-kamil fi tarikh ibn al-asir mujallad na 69 matar fir'auna ta samu sunanta shi fir'auna ba samu sunan shi ba matar fir'auna sunanta ya zuwa hadisin manzon Allah ita ce ake zuwa Asiya muzaje ba babu shakka an samu sunanta ya tabbata da bakin manzon Allah sai eh, amma kamar shi fir'auna ba babu sunan shi da ya inganta ta alqur'ani ko hadisin annabi sannan mahaifiyar nan Musa babu sunan sunanta inda ya inganta amma mahaifinsa sunansa ya inganta Allah ta'ala yana sharkan abin da ya zaba ba abin da mutane suka saba ba abu wanda ya isa ya tuhumi Allah don me yasa kaza ya faru banda kaza akwai abubuwa guda biyu mujimmai da mai wannan aya da muka karanta yana da kyau mu yi magana a kansu kafin mu wuce mai Allah muka ce cewa auhaina ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa idan ku Allah ce wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa yana wahayi kuma zuwa ga annabawa ga mahaifiyar annabi Musa ta zama annabiya kenan wannan fahimtar wasu malamai ne kuma manyan malamai an samu wadanda suke da wannan fahimta saboda Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa suka ce ah idan ku Allah zai wahayi ta zama annabiya haka nan maryam bintu imran maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ai ta ma Allah ya yi maka wahayi da zo a suratu ali imran is qalatil malaikatu ya maryamu ga Allah ya aiko malaika nan. malaiku suka zo ga maryam suka ce wa maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ga sakon Allah Allah ya zaɓe ki Allah ya tsare ki Allah ya fifita ki akan matan duniya gaba daya wannan in kuka je na fathul bari mujallal shi da shafin da arba'in da uku ta tarafka sharhin da ibnu hajar yayi da kuma bayanai da aka samu na makabarta game da wannan matsala ta cewa an taɓa samun mace da ta zama annabin Allah babu shakka akwai malaman da suke da wannan fahimta da cikin su akwai al-Imam shi al-Imam wanda shi ne shine ake danganta hadithar al-Ash'ariya da shi yana cewa inna minan nisa'i man nubbi'a matan da aka ba su annabci al-Imam malami ne babba ya samu fahimta cewa mata shida sun samu annabci a tarihi da Hawwa'u hawawu ita ce matar annabi adam alaihi sala da saratu matar annabi ibrahim da ummi musa mahaifiyar annabi musa da hajara sannan da asiyatu matar fir'auna sai kuma maryam mahaifiyar annabi isa alaihi sala shi yana ganin waɗannan matan saboda mai saboda dukkan su ko mafi yawan su sun samu wahayi sun samu magana ta saƙon Allah gare su in ma ta sashin mala'ika ko dai Allah masu kiyaye wahayi gare su ƙa'idar ita ce man wani malaku an ilahi bi min. duk wanda aka ce mala'ika ya zo wurin shi kuma ya aiko mala'ika musamman ka je gurin wani ka ce yayi kaza ko ya bar kaza to wannan mutum bai zama annabi za a ce yi kaza ka bar kaza da ilamin jiha za a sanar da kai wasu abubuwa da za su faru nan gaba a fahimtar al'imamul ash'ari fa huwa nabiyun duk wanda Allah ya alfota ku cewa na kai wani ka bari to annabi kenan shine annabin Allah wanda ya samu umarni da dan Allah tabaraka ta'ala akwai ibn hazmi ibn hazmi ala andalus yana da littafi na aqida littafin aqida muhimmi ne suna al-fiqh fil milal a mujallar na uku shafi na 186 ibn hazmi yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta da kuma wasu malaman tafsiri yana cewa nubuwa ta ummi Musa wa annaha la'al kalfiliyani Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa Allah madaukaki ce ta jefa yaro a kogi an wahayin sabitin min Allah in ba dan wahayi bane law alqatku biduni qulin bal an dhannin aw tawakkumin kan zalika jununan wa kumqa da dai a ci ba ta samu wahayi ba sai ta su jinjiri ta ba kogi ibn ya ce to ba ku shakka wannan ya zama tafin hankali ba yadda za a yi mutum ya dauki ɗansa jinjiri jifa a kogi ba ce ya samu nutsuwa da jikin Allah ta baraka wata ala. ba ma wannan fahimtar ba ita ce daidai ba da ce ta ce za mu ɗan yi magana a kai tana yiwuwa idan wanda ya karanta wannan wuri mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa sai ce to ita ma ta zama annabiya da wuce sati biyu da wannan ya mun wannan tambaya idan Allah zai yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa ita ta zama annabiya babu shakka ko wanda suke da wannan fahimta amma ba ita ce mafi inganci ba wannan bayanin sai na fasin bari mujalla na goma sha tara mujalla na shida shafin ɗari hudu da arba'in da bakwai haka kitabul askar na al'imamun nawawi shafi na ɗari goma sha tara maryam laysat nabiyya mahaifiyar annabi musa ba annabiya ba ce maryam ba annabiya ba ce asiya ba annabiya ba ce hajara ba annabiya ba ce saratu ba annabiya ba ce hawa'u ba annabiya ba ce duk waɗannan mata da suka samu daraja a tarihi wasu daga cikinsu matan annabawan allah ne sun samu ɗaukaka babu shakka amma ba annabawa ne bal nukal ijma'u ala ahmi nubuwatin niswa an samu ijma'i an samu labarin cewa malaman fahimta su kan haɗu akan cewa babu wata mace annabiya aqida ta ahlus sunna ta tabbatar da wannan wannan ya zo cikin fatul kuma ya zo a sharhu nawawi على صحيح مسلم جزء نظم شابير شافي تجد تسعين لتقص كبيان القاضي إياه yana cewa aljumhuru ala annahuma laysata nabiyyatain mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da cewa waɗannan mata ba annabawa bane mahaifiyar annabi Musa ba annabiya bace mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ba annabiya bace amma ba shakka a banhuma siddiqai waɗannan mata biyun siddiqai ne sun kai martaba na sijje maryam da mahaifiyar annabi musa alaihi salam sannan wa waliyata ne min auliya illa suna cikin waliyai daga cikin waliyan Allah mahaifiyar annabi Musa da mahaifiyar annabi Isa alaihi masallam suna cikin waliyai manyan waliyai <clears throat> wannan ya zo ta bayani ibn taymiya shi ma a littafin majmu'u fatawa mujallal na hudu shafi na 396 يا كاو دبار من يوم مسنا دشكي وانا كمر القاضي ابو بكر كمر القاضي ابو يعلى كمر ابو المعالي غيرهم الاجماع على انه ليس في النساء نبيا يلا شيوا ان سامو دباي دغ من يوم مسنا اتاريخ المسلمين sun tabbatar da cewa ba a samu mace annabiya ba wal qur'an wa sunnah dalla ala zalika al qur'ani da bi samman Allah kuma na isharar da haka Ku saboda haka babu shakka ya ga bayani cewa Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa sannan bayanin da cewa ta zama annabiya a fahimtar malaman sunna ba annabiya ba ce to me ma'anar wahayi da aka yi mata shi wahayi kashi uku ne wannan shine bayani da biyu wahayi kashi uku ne yana da kyau misali. da rashin sanin ma'anar wahayi shi zai sa ka ɗauka ko an yi wahayi ga mutum suka ɗauka ko annabi wahayi ba iri ɗaya ne wahayi kashi uku ne kuma Allah ya dunkula su aya guda a cikin alkur'ani da zuwa suratu shura aya ta hamsin da ɗaya. wahayi iri nawa ne sai Allah ya dunkula bayanin sa a cikin wannan aya kuma da kuke cewa ma kana bi basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayujiya bi iznihi ma yasha' kaga kenan guda uku ne Allah mabace ce Allah baya magana da ɗan adam shi ta hanyoyi uku ta cikin wannan aya ma kana li bashari babu wani ɗan adam da zai taɓa yiwuwa an yi kallimahu Allah Allah ya yi magana da shi illa shi ta hanya uku din nan na farko Allah ya ce wahayi hanyar wahayi ko kuma min wara'i hijabin ta bayan shamaki zai ji magana bai ga zafin Allah ba a ta bayan shamaki ya ci magana ta bayan shamaki saboda akwai shamakin da ya raba tsakaninmu da zatin Allah kamar yadda manzo Allah ya tabbatar to za ka ji magana amma baka ga Allah ba shine Allah ke yi wa zaka ji au ko kuma na uku yursila rasulan Allah ya aiko manzo ya aiko mala'ika fayuhiyar izini jima ya sha shi wannan mala'ika sai kawo wahayin Allah ta in ka dubi labarin Maryam sai Allah ya turo mata mala'ika Jibril Allah ya turo mata mala'ika Jibril daga hanya guda daga cikin hanyoyin maganar Allah da dan adam kamar da cikin wannan aya ta 51 ta suratul shura na farko ya ci ce ayar ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aunin min wara'i sai aka fara alwahayu alwahayu idan aka alwahayu almujarrad alwahayu almujarrad shine sako kai tsaye zuwa ga zuciyar dan adam Allah yana aiko sako kai tsaye zuwa ga zukatan annabawan Allah kuma wanda sako idan ya shiga zuciya annabi baya shakkan wannan sako daga Allah wannan shi ake kira al-wahyi shine Allah yake illa wahayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi eh, ta hadisin sahabbai dama akwai abu umama al-bahili wa tastawi da rizqaha akwai ranar da manzon Allah ke gaya masa habbai manzon Allah ya ce. mala'ika jibrilu ya jefa mun a zuciya daga wahayi kenan wannan shi ake kira alwahayi mala'ika jibrilu ya jefa mun a zuciya saboda ka sai na ji na kai sai Allah ya dunkula ilimi sai jefa a zuciyar manzon Allah wannan ilimi yana shiga zuciyar annabi sai kama warware ta ga mutane kamar ya riga ya sani Allah ya riga ya tsinci ilimi a jikinsa su baya bukatar karatu a wajen wani saboda haka sai manzo Allah ana zaune da sahabbai ya ce musu mala'ika jibril ya jefa ma zuciyata wani ilimi a yanzu abin da aka sa mun shine babu wani dan adam da zai mutu sai ya gama cinye arzikinsa kuma sai ya karkare ajalinsa abubuwan kashi sunan ba zai ba ba zai yi wuka mutu alhari a sauran kwanaki da Allah ya rubuta masa ba ba zai yi wuka mutu alhari a sauran abinci da Allah ya rubuta za ka samu ba wasu abubuwa guda biyu dinnan Allah ya riga ya gama ya ba ma kowane ɗan adam da ɗaya da zai yi a duniya kai za ka shekara ka za wata kaza kwana kaza wani zai yi shekara ka za watanni kaza kwanaki kaza to manzo Allah yake abin da Allah ya aiki ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai sauran ajalin sa ba na biyu ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai arziki sa da gama cinyewa ba shine sai manzo Allah yake don haka kun abubuwa da biyu din na an riga an gama yana ga ya masa habbin tun ajali an gama da tun arziki an gama kuma zan Allah yake ban sarku ku nema ba amma ku ajini lufi talabi neman da za ku yi yi nema ta hanya mai kyau in ji manzon Allah ba ce ka nemi arziki ka nema amma hanyar da za ka nemi arzikin ka nema ta hanya mai kyau wala ya hamilanna ahadakum istiqa'ur rizqi da dan ka daɗe kana nema arzikin bai zo ba an ya tsulubu bi ma'asiyatillah kar wannan ya sa ka tafi nema ta hanyar sabon Allah maza Allah ya ce idan kana leburanci sai ka daɗe arzikin ya zo ba ya ce to karka damu wannan abin shi Allah ya rubuta za ka karka yi tunanin ka saba ma Allah dan ka samu dan ka samu dukiya fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi saboda shi Allah ba ya za a yi ka samu nimar da take wurin sa sai ka bi shi ba wai wanda zai saba ma sabon Allah baya sa a samu arziki wato shedan yake sa mutane wannan tunani in kana so kai arziki ka saba ma Allah ba gaskiya bane manzon Allah yake arzikin Allah ba a samun shi ta sabon Allah duk wanda ya nemi arziki ta hanyar haram to ba zai mori wannan arzikin ba sai ya zama musiba gare shi Allah ka tsare mu shi wannan hadisi ya samu riwayar Abu Umama al-Bajili Huzaifah bin Yaman da Sahl bin Sa'd al-Sa'idi akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda duk waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin nan daga manzon Allah to kaga kenan mun samu misalin wahayi wahayu shine a jefa ilimi a zuciyar annabin Allah wannan nau'i ne na wahayi kuma cikin nau'in nan ne aka samu mafarkin annabawa mafarki shi ma ilimi ne da Allah yake jikawa kai tsaye zuwa ga zuciyar zuciyar annabi amma sai yana barci idan annabi yana barci sai Allah ya tura saƙo zuwa a zuciyarsa mafarkin annabawa gaskiya ne wahayi ne wannan ya samu hadisi hadisi mutafakun yana sahihul bukhari babu awwalu ma bi'a bihi rasulullah hadisi na uku yana sahihu muslim babu bakil wahayi ila rasulillah hadisin aisha hadisin 160 Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Allah ya fara turo masa kenan kafin a fara bashi wahayi shiga aka fara turo mai mafarki idan mafarki sai abin ya tabbata mafarkin gaskiya kamar Aisha ta awwalu ma budi'a bihi rasulullahi min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqa mafarkin annabawa wahayi ne wato Allah yakan jefa ilimi a zuciyar annabi idan aka jifa ilimi a zuciyar annabi wannan ake ce masa wahayi to haka nan kuma koda yana barci ne Allah ya yakan jefa ilimi a zuciyarsa wannan ilimin shi ma wahayi ne da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya madansa inni ara fil manami anni asbahuka haka yaro na nayi mafarki na ga ina yanka ka sai yaron yace ya baba ka umarnin Allah saboda dan ya gane umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka mafarkin mafarki na annabawa shi ma wahayi gaskiya ne sako ne na Allah subhanahu wataala wanda Allah yake aikowa zuwa ga zuciyar annabi kai to sannan akwai magana yin wara'i hijabi wanda Allah madaukaki ya faɗa ma kana bi basharin wannan a suratul shura wa ma kana bi basharin an yukallima illa wahayan kaga na farko kenan na biyu fa aw min wara'i hijabin ta bayan shamaki Allah ba zai taɓa yin magana da ba ta bayan shamaki ta bayan shamaki ba ka iya ganin zatin Allah to kaga wannan misalin sa ya tabbata ga annabi Musa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Allah ya yi magana da annabi Musa sai Allah ya ce takliman hakikanin magana Allah ya yi magana da annabi Musa magana hakika amma kai annabi Musa bai ga Allah ba to haka kuma Allah ya yi magana da annabi Adam alaihi salam Allah ya yi magana da annabi Adam sai fatalaka Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim Allah ya zo cikin suratul baqara Allah ya yi magana ga annabi Adam alaihi salam kamar yadda magana da annabi Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Muhammad waɗannan annabawa guda uku dukkansu Allah ya yi magana da su min wara'i hijabin bambancinsu da annabi Musa shi annabi Musa a nan duniyan ne Allah ya yi magana da shi saboda haka sai zama khususiya ga annabi Musa alaihi salam wannan yasa kaga ake ce ake cewa annabi Musa kalimullah shi kadai kalimullah bai ruwa ka samu wani mutum mai wannan inkiya bai kamata ma a samu ba to haka annabi Muhammad Allah ya magana da shi amma ba nan duniyar bane a lokacin da annabi ya yi Isra'i ne annabi Adam shi ma magana da Allah ya da shi ai ba nan mariya gidan aljanna ne to kaga annabi Musa shine wanda Allah ya magana shi a nan duniya wannan magana ta kasance ne wara jabi to sai Allah ya faɗi nau'in wahayi na karshe yace aw yursila rasulan ko Allah ya aiko jafada ya aiko mala'ika zuwa ga mutum hanyoyi guda uku ne Allah yake magana da mutum ko dai ta wahayi ko ta bayan shamaki ko kuma Allah ya turo dan sakonsa shine mala'ika fayuhi bi iznihi ma yasha saboda haka mala'ika jibrilu kan zo ga annabi Muhammad wato shi mun manzon Allah duka waɗannan nau'ukan wahayi guda uku ya samu kuma kika annabawa ne suka samu nau'ukan wahayi guda uku din nan amma manzon Allah duka nau'ukan wahayi da ya same su Allah ya jefa wahayi kai tsaye da zuciyar manzonsa Allah ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad sannan kuma Allah ya aiko mala'ika a matsayin ɗan sako zuwa da manzan Allah to duka waɗannan hanyoyi na isa da sako daga Allah zuwa ga ɗan Allah ya tabbatar da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, saboda kai kan turo mala'ika mala'ika ya zo bi zatihi yakan zo a surarsa ta asali ga annabi muhammad ya zo ya canza sura ya koma suran dan adam da su annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan na turo mala'ika bai tsaya ga annabawa ba ya kamata mu sani Allah tabaraka Ta'ala yakan turo mala'ika ga mutanen da ba annabawa ba ne wannan bayaninsa ya fi cikin mutum uku tawa mujallar goma sha biyu shafi na 98 Allah ya kan turo mala'ika zuwa ga mutane waɗanda ba annabawa ba ne ai Allah ya turo mala'ika zuwa ga kuturu da makahu da ke musu jarabawa kuma wannan ya nuna maka Allah bai daina turo mala'ikan ba kar kai mamaki har yanzu ana turo mala'ika cikin jarabawa saboda Allah ya kan turo mala'ika zuwa ga mutane tunci ya yi ba da misali da yawa a cikin musulmin fatawa kamar aya ta ɗari da goma sha ɗaya ta suratul ma'ida wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa sune almajiran annabi isa alayhi salam shiga ga an yi wahayi ga almajiran annabi isa wannan wahayi ne kasu zama annabawa shine ba da misali da mahaifiyar annabi musa alaihi salam Auhai وأوحينا إلى أم موسى أن mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki reni yaronki sai ce kai bal wannan ma kai mutum ne ko in ka koma cikin alkur'ani za ka cewa Allah madaukaki ya ce aw fi kulli sama'in amraha Allah ya yi ma kowane sama wahayi bayan sama an mata wahayi in ka dawo suratul nahl Allah madaukake ce wa auha rabbuka ila nahl Allah yayi wahayi zuwa ga kudan zuma ce wahayi ba shiga annabawa ba idan wahayi ba sai ga annabawa ba sako ne na Allah zuwa ga bawa Allah ya kai ko sako zuwa ga sama zuwa ga ƙasa zuwa ga halittunsa daban-daban to irin wannan hanya na turo sako ya aiko sako ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam shine ya ce hadal wahayu yakunu bi ghayril anbiya'i wa yakunu yaqbatan wa manaman irin wannan sako Allah ya kan turo shi ga annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba ya kan turo shi ta mafarki kuma ya kan turo shi idan ta biyu Allah masa ke turo sako zuwa ga shi kamar yadda Allah ya turo zuwa ga ah, mahaifiyar annabi Isa alaihi salam don haka shi wahayi yana kasancewa hanyar sako ne na Allah zuwa ga ɗan adam kuma wahayin nan bai kaɗaita da mutanen kwarai ba hatta shedanu su ma suna samun wahayi wannan alƙur'ani ya tabbatar mana da shi saboda yana da kyau mu gane domin da yawa mutane sun ɗauka wahayi baya kasancewa su daga Allah ana samun wahayi daga shedanu wannan shi yasa ibn ne ya rubuta littafin da ake kira kitabul ce. akwai wani littafi na shi kitabun nubuwa da shi da tiskin yana magana ne a akan annabci abubuwan da suka shafe shi yake laisa kullu ma auha ilayhi alwahyu al'am yakunu nabiyan ba kowaye kaji Allah ya mar wahayi yake zama annabin Allah ba fa innahu qad yuhi ila ghayrin nasi Allah yakan yi wahayi zuwa ga wasu ma abubuwa ba mutane ba hatta sama Allah ya yi wahayi gare ta bayanin ta zo a suratu fussilat aya ta tara wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masafiha wa zalika taqdiru al-aziz al-alim wahayi yana kasancewa daga Allah kuma wahayi ya kasance daga shaytan don a suratul an'ami aya ta biyu Allah mutaka ke cewa kazalika ja'alna li na nabiyyin aduwan شياطين الجنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شيطان يكن يوحي زوا ga mutum wajibi ne musan da haka saboda haka za ka samu wani mutum yana tafiya yana cikin tafiyar sai ya kira shi a cikin jimare malam shi ka to ni ne Allah na ka zama annabi sai haka idan halakakke sai ce eh, ko ya yarda ai babban waliyi ne idan halakakke ne saboda ai babu annaji a bayan tafiyar manzon Allah sai da zaka gane shedan ne yake magana da kai wato shedan yana iya magana da mutum har yanzu har yanzu shedan yake yin magana da mutane wato shedan yana iya maka magana yace yace maka ni ne annabi Muhammad tana iya kai maka kuma ka ci magana da kunnuwanka Allah ya faɗa mana cewa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihi shaytanu sukan yi wahayi zuwa ga majibantan li yujadilukum saboda su jayayya da ku saboda ka ga mutum ya ta karkare yana cewa wallahi na ga annabi Muhammad wallahi na ga manzon Allah sai ko ba ka rantse ba yanzu inda za ka je madina ka ce ka ga annabi sai a ce ta unguwa ta ga dai ka ga sa a garin madina amma in na ga annabi sai a ce wace unguwa Don an ga mutanen Madina masu kansu babu wanda yake maka ya ga manzon Allah kuma tun musulmi ya sani annabi ya rasu Allah ka kansa ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyituna idan ko yau aka ce ka ga wani shekar da annabi ne babu ka kai kuskure wahayin shekan ne wannan Allah ya tabbata mana da shi to Allah madaukaki yana aiko mala'ika yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha kamar yadda malaika jibril ya taho zuwa ga maryam haka nan Allah yakan aiko malaika jibril zuwa ga wasu mata da sakonni daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an arji'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وسائله من المرسلين منين آية جبار فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Allah maɗaukaki ya riga ya kaddara don haka abin da Allah ya hukunta su ya tabbata. mahaifiyar na musa tana shayar da yaro labari ya iso ana ci gida-gida ana bincike saboda haka za a shigo na ta gida ta annabi musa ta jefa kogi bisa umarnin allah allah ya kasance mana labari ta jefa yaro a kogi ya tafi ya faru sai allah ya ce bal ta tafahu alu fir'aun sai gidan fir'auna suka ɗauki yaro jama'ar fir'auna suka ɗauki yaro sun tsince shi ilta takwafu li yakuna lahum aduwan wa qazana lalle wannan yaro zai kasance makiyi gare su kuma zai kasance musabbabin bakin ciki a rayuwarsu in ka Allah ta barkata Allah Allah ya riga ya hukunta me yasa Allah ya hukunta wannan barka ce to me yasa Allah ya tura annabi Musa da Fir'auna me yasa Allah ya wannan irin hukunci da Fir'auna sai Allah ya bada amsa yake inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina bi fir'auna da hamana da rundunonin su sun kasance masu ganganci da kuskure ba khati'ina masu ganganci saboda wannan ganganci shi sa Allah ya hore su Allah shi kare mu wannan ya zo cikin tafsirin al-Imam Tabari shi Allah tabaraka wa ta'ala yakan ba ta labari wannan labari da zai bayar saboda akwai hikima a cikin akwai ilimi Allah madaukaki ya ce ya yi umarni ga mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi ta jefa sai Allah ya dace labarin ya ce falko ta ƙwahu ƙwahu fir'aun iyalan fir'aun sun su yaro kuma shi kenan Allah ya tsaya yana ba mu labari ta ɗauko kwando ta saka yaro ta yi shimfiɗa a kai ta kawo matashi ta dan jingina a wannan shi wannan ba labari irin na tatsuniya ne Allah ya ce ki jefa yaro a kogi ko babu kwando ta jefa yaro a ruwa ba zai nace ba su ba magana cewa an nemo kwando mai kyau a kai shi kan ruwan ya shigo Allah su ci cewa ka jefa yaro a ruwa a ba magana neman kwando ko la maɗaukaki ya ce ya tabi umarnin Allah wannan shine abin da Allah yake tabbatar mana jefa yaro a rafi yaya aka aka jefa yaron nan a rafi wannan bayani da tafsir da taho daga manzon Allah bai taho daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba sai da ka samu labarin tsayan biyu ne ko dai labarin malaman tafsiri suka bayar kamar misali wanda ake jingina shi ga alimamu suddi ko kuma ta samu an dauko shi ne daga ahalul kitab to labarin an ciro shi ne daga bible saboda labarin annabi musa yana cikin bible ana a taura wannan labari sai a ringa ebo shi sai a ringa fassara Alqur'ani da shi ba jibani bane ai alkur'ani shi yake fassara su ba su da fassara shi saboda ka ji da ba bo labarin bible a fassara alkur'ani da shi abinda suke cewa kamar yadda al-imam sujji a wannan tabi'i ne shi yana cewa ita mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi jiwari Asiya ta asifiyar aun matar Fir'auna tana da kuyangi da suke mata aiki tana da bayi mata da suna waɗanda suke mata wanki fa wasu ta suka sun ga wannan akwati fa adkhalnahu ila afiya suka ɗauko wannan akwati da kogi suka kai ma ita afiya mace fir'auna wa zananna anna fihi malan su suna tsammani a cikin wannan akwatin akwai dukiya falamma nafarat ilayhi afiya lokacin da ita matar fir'auna ta buɗe wannan akwatin وقعت عليها رحمته فأهبته tana buɗa su cika jinjiri kuma tana kallon jinjirin sai take a duniya a dan adam da take so da shi to wannan gaskiya ne domin Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ya faɗi wannan a suratul taha Allah ya ce na jefa maka wata soyayya daga wajena tun Allah ya kaddara annabi Musa sai ya girma sai zama duk inda annabi Musa ya tafi kuma sai shi zama yana son shi matar fir'auna shi tana son shi falamma bar da shi fir'auna ta mu fir'auna labari fir'auna yace a a musu ke yanka yara mai lissa ko mu rike su ya yi kokarin ya yanka falam tazal asiya tukallimuhu tana kana cewa tana magana da shi tana masa masa ta baraka hulaha shine a kafa an yakuna hadha bani isra'ila yana ce mata to kin san muna yanka yara ko duk shekara sai mun yi ta yara wannan shekara ka yara ne kuma wannan yaro tun da dukkan alamu a shekarar na aka haife shi a shekarar na aka haife shi idan yaron mu isra'ila ne to za mu rike ajiyar mu sarauna ya gaya masa kaga yana da hanji kenan fa inni akhafu an yakuna haza min bani isra'il wa an yakuna hadha alladhi yadayki ala kuna idan muka rike yaron nan kuma yaron bani isra'ila ne to muna rike ajalinmu halakar mu tana hannunsa to me Allah ya ci a gaba وقالت امرأة فرعون مرة عين لي ولك لا تقتلون فقالت fir'auna فرعون kenan suna muhawara tsakanin ta. shi yana so ya yanka yaro ita kuma tana kokarin hanawa kace qurratu aynin li wa laka ai wannan sanyi ido ne gare ni da kai ya tabtuzu kaka kishi wannan yaro afa an yanfa na akwai tsammanin yaron nan zai amfane mu kaunar take da waladan ko mu shi a matsayin ta wa hum la alhali mutane ba su ma sani ba da dalilin wannan kalma ya sa ake ganin ita asiya ba ta haihu ba a ƙarfe rauna cewar za mu rike shi a matsayin ɗa alhari mu sani ba ba mu da sha'awar rikon ɗa musamman kamar wanda bai taɓa haihuwa ba idan tana da yara ba za ta faɗi wannan kalma ba to wannan farkon maganar allah akwai mutanen da ke ganin wato ita ayan nan ta zo da maganganu biyu magana ta farko maganar matar fir'auna amma maganar karshe maganar Allah misali qalat imra'atu fir'aun qurratu aynin li wa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada iyakan maganar matar fir'auna kenan amma wa hum la yashkurun maganar Allah ce su kuma maganganu biyu na aka hada wa akwai malaman da suke ganin a'a duka maganar ta ne maganar ita Asiya wa hum la yashkuruna tana nufin banu isra'ila ko ko mutanen masar da su ma san annabi musa ba ɗan fir'auna ba ne amma in da yake a gidan za a ɗauka yaron shi ne malamai suna cewa hum la yashkuruna anna falaka hum bi sababihi magana Allah ce a karshe Allah matsaki ce wa hum la yashkurun su ba su sani ba cewar fir'auna eh, annabi musa shi ne sabajin sababin ka sai Allah kuke ci gaba da labari wa asbaha da ka ya ta'adat kaga da kaji labari zaka ce mahaifiyar annabi Musa ta yi kokari babu shakar ta yi kokari ka suranta mutum nawa ne za a ci su jinjiri musamman magiya ka haifi yaro a ce ɗauki wannan jinjiri ki jefa a rafi kuma ta ɗauka ta jefa a rafi mace nawa za ta iya wannan shi mai ƙarfin imani ta saboda kai mahajiyar mahaifiyar nai musa babu shakar ta yi kokari wannan yana da cikin dalilin da ya sa ake cewa mahaifiyar annabi musa siddiqiya ce wato tana cikin manyan waliyan Allah domin sai wanda ya gaskanta Allah imaninsa ya kai martaban yaqini shine wanda zai yarda ya jefa kansa a kogi yana ji yana gani Allah ya ce jefa yaro a kogi kuma a jefa to amma karka dauka kuma bayan ta jefa yaron ka zauna lafiya a'a sai Allah ya ka zuwa mu labari ya ce to ita din ma ce da saura Allah ce wa asbaha qu'adu ummi Musa fariga mahaifar nan Musa ta yi abinda aka ce a yi babu shakka ta yi Ko amma ba zuciya ce ta waye gari babu komai a cikin zuciyar in ban da tunanin annabi Musa ji Allah tabaraka wa ta'ala asbaha fu'adu ummi Musa zuciyar annabi Musa zuciyar mahaifiyar annabi Musa an waye gari farigan to faraga min kulli shay'in illa zikri Musa babu komai a zuciyar mahaifiyar annabi Musa in sabakin ban da tunanin annabi Musa wannan ai halitta ce dan adam a matsayin ta dan adam dama akwai damuwa akwai tsoro akwai gaba wannan dole zai samu dan adam to matsayin uwa da soyayya da cikin matsayinta a cikin ɗauki jinjiri ta jefa a rafi ta kaga babu zuciya da ba ya tafi ta ji umarnin Allah ta kyauta amma zuciyar da ta kasa iya mallakanta Shi ne sai Allah ya ce to bari ce doke ki Allah ce in ka datla tubdi bihi iris ya rage ta kwallashi annabi Musa iris ya rage ta kusa ta bayyana al'amarin annabi Musa Allah ya ce laula kuna ala qalbiha in ba don mun tsawon zuciyar ba ga wannan taimakon Allah ne to da Allah madaukaki ga yunkuri ta na fari saboda idan Allah ya maka kuma ka kama aiki sauran abin da zai biyo baya Allah zai taimaka amma in baka fara aiki ba ba ka samu taimakon Allah ba saboda da ya ce jefa yaro sai ta jefa sauran aikin kuma sai Allah ya taimaka saboda zuciyar da ta fara rauni hankalinta ya tashi ta kasa bacci ta kasa zama sai tana kokarin ta fallashi kanta sai Allah ya daura zuciyan kan idan Allah ya daura zuciyar bawa magana ta kai me yasa Allah ya daura zuciyar mahaifiyar Annabi Musa li litakuna minal mu'minin saboda ka kasance cikin masu imani idan ka dubi alqur'ani idan ka dubi alqur'ani zaka ga cewa mutane uku ne Allah mutunce ya daura zakatan su mutane uku kaga Allah ya daura zuciyar mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam to sannan kuma sahabban Annabi Muhammad sahabban manzon Allah a lokacin da aka je yakin Badr shine yakin farko musulmai yan kadan ba makarami da kafirai sun taho da yawa kuma sun sha giya sun yi tace ba makami har da mata sun fi ana kira ana rawa su kuwa sahabban manzon Allah da yawa sun tana ma da yunwa wani jiri yake saboda tsananin yunwa da ya kishin ruwa za a su yaki wannan yaki idan bai taimaki sahabban annabi ba wallahi ba za su yi nasara ba in dai aka dubi karfinsu da makaminsu da irin tanaji da suke yi na tinkuran waɗannan kafirai ba za su yi nasara ba to ne Allah maɗauki ba da labari a suratul anfal aya ta goma sha ɗaya wato cikin Allah ya gaya mana ni'imomi da ya yi masa habban manzon Allah ibi bashi tumun nu'asa amanatan min saboda wata nutsuwa da Allah ya saukar masa habban annabi gangadi suke ma an tsaya a filin daga a ce za a yi yaƙi kana gangadi ta sa abu da wahala in da ke mafan Allah ai ana cewa saura kwana bakwai a fara yaƙin ma za ka dina barci to sahabban an tsaya za a gwamna yaƙi sai makarantar a da hannun sahabi yana gangadi kaga kin ma ba Allah ya saukar da jangadi gare su a matsayin nutsuwa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwan sama li yutahhirakum bihi wa yuzhibu ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam wanda a karshe duk Allah ya dauri zukatan sahabban manzon Allah Allah ya kafa digadigan sahabban annabi aka gwabza yake aka waye gari musulmi su suka yi nasara sannan ashabul kafi matasa waɗanda suka shiga kogo saboda su tsira da ake da su waɗannan matasa Allah maɗaukaki ya jinjina ma al'amarinsu kuma da aka samu sura guda a matsayin nasu Allah ya ba ma wannan sura suna suratul kafi aya su goma sha hudu sun bar gari suka koma daji saboda kyamar kafirci matasa ne ka san yadda ke saurayi saurayi kan so abin da ya shafi ana yayinsa na sharholiya da jin daɗi da walwala su su waɗannan matasa ba abin da ke zukatansu in ban da tsoron Allah saboda zunubi ya yawa ne suka bar gari suka koma daji Allah ya hada nasarin su a suratul kafi aya ta goma sha hudu ya ce wa rabbuna ala qulubihim sai muka daure zukatan waɗannan matasa Allah ya karfafa musu imani da ya dalili ne dalili da yasa Allah ya daure zukatan matasan istamu faqabu ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا saboda haka lokacin da Allah ya ɗaura zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihissalam sai ta samu nutsuwa amma kafin nan fa Allah mafi ta kusa ta bayyana wannan abin saboda aka yi sa saboda kashin hakuri ne gaba وقالت لأخته قفيه فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وقالت لأخته فكرة ارؤوا النبي موسى عليه السلام kaga ya nuna cewa annabi Musa yana da ya yana da yaya mace sai ta mahaifiyarsa kira ta ana ce mata Maryam ukhti Musa kaga suna da yawa amma shi Allah baraka wata ta'ala da tarihi yake ba mu ba kasan wani zai so ya san to ita wannan Maryam din waya aure ta me ta haifa a wani gari ta rayu ina ta mutu irin wannan yake samu masu labarai shi fa malabari shi ne yake ko zan sai ta suniya shi dai abinda Allah yake wa qalat li ukhti qussi mahaifiyar ta ce ma yar uwar annabi Musa yarsa Maryam sai mahaifiyar ta ce je ki sawunsa za ka ce ko sihi ittabi asaro ki bi gujin wannan yaro ji ki bincika mana inda yaron nan ya fada to ai wannan kalma da ta faɗa gajin hakuri ne abu shakka amma Allah tabaraka ta'ala bai nuna cewa yi laifi a kai ba tunda ya nuna ya riga ya daure jikiyarta lokacin da aka ga alamar rauni tare da ita ya ce mai yar uwa je ki bi sawun annabi Musa da salam to sai yarinya tana jin labarin annabi Musa wa asrat bihi an junubin wato sai zama tana hange tana lura da shi an junubin daga nesa idan aka ce junubin ana nufin an burgin daga nesa ana hange sai ga yaron an shi da shi gidan Fir'auna sai ta juya ta yi tafiyarta kaga san inda yaron ya isa maimakon a ce rafi ya dauke shi ya kishi wa kun la na alhali su ba sani ba to ya rinki ta yi kokari don laiken asirin annabi Musa da take yi babu wanda ya gano sa wa kun la na alhali su ba su sani ba haka ya nuna cewa ba a iya gane gane ita yarkuwar annabi Musa alaihi salam ba don dai Allah mutum ce ce gaba Allah فقال تدلكم على بيت يقبلونه لكم وهم له ناصحون حرمنا عليه المرابع من حرم تامسة وينعين إذا كنت المرابع جمع المرضع المرضع مجمعينه kashe mata masu reno da yawa sun taho suna neman a ba su renon annabi Musa alaihi salam Allah shi ya haramta kaga ba nan ba a ce annabi Musa ya ki ba Allah ya bu muka haramta me ya dalili saboda Allah ya ce inna radduhu ilayki za mu dawo miki da danki saboda a lokacin da ya shiga gidan Fir'auna ana neman wanda zai shayar da shi yanda labari ya kawo da bayani Annan musa mai kasa samani layalin sai ka samu kwanaki takwas daga lokacin da mahaifiyarsa ta jefa shi a kogi bai sake shan nonon wata mace ba A sauraban shi da ya sha nono ya ta kwana takwas ta ko yaro dole zai ta kuka yunwa ta dame shi wa yana ta kuka ita kuma matar Fir'auna Allah ya sa mata son wannan yaro yanda Allah yake sa soyayya tsakanin uwa da ɗanta saboda aka matar Fir'auna ta sa fi qurbi murdi'atin lahu a saka ya masa a nemo matar da za ta iya ba ma yaron nan nono ya zama to abinda Allah ya faɗa anan haramna alaihi al-maradi'a Allah ya ce mu kuma mun haramta masa uba ya reno haramun ne wata mace ta ba shi nono ya karka su mu sani Allah ya haramta to saboda aka ita wannan yarinya dama tana ta lura sai ta zo hal adullukum ala ahli baitin qala ta ce musu so nuna muku mutanen wani gida yakuluna hula lakum wadanda za su kula muku da wannan yaro Wasu hum su nasihu kuma za su zan masu nasiha gare shi don ba shayar da yaro ne kaɗai aiki ba cikin bukatar kulawa da tarbiyyar yaro ita tayari ne ce Kuma son zaɓa su da wata mace ita wannan matar za ta ba ma yaron nan nono zai karɓa sannan kuma za ta rike shi kamar uwa da ɗanta kamar riƙon uwa da ɗanta kuna son haka a sai suka ce man to wace ce wannan kala sai ta yar nan wuce ta ce ummi mahaifiyata ce mama na za ta iya riƙe ta suka ce wani ummi ki ibnun yanzu maman ki na da yaro suka ce na'am kwarai kuwa yana da haruna tana da haruna mahaifiyata tana da yaro sunan shi haruna shi haruna din wulida fi sunnatin la yuqattalu fiha an riga an haifi annabi haruna a shekarar da ba aka shayar a kan kenan uwar tana shayar da yaron har yanzu ta yayi shi ba kalu suka ce to saka cikin gaskiya ba shakka haka kenan ba za a yi tunanin mahaifiyar nan musa ita ce dai ka ji ba eh, saboda za a yi tunanin yaron da aka gani a hannunta haruna shi ne yaron da take shayarwa su da aka suka ce sanar cikin majalisiya fa'atina biya abinda muke so da kiji ki kira wuta fantola da kila unji wannan ya zo cikin labarin alimamu sugi saboda aka ita yar annabi Musa ta ciki da mahaifiyarta wa akbarat ha bi hali ibniha kin ji kin ji labari dama kin ce in ji kawun yaro to ga abin da faruwa yanzu yaro sai yana cikin fir'auna kuma yana hannun mata fir'auna yana ta kuka ana neman wanda zai rike shi bar shi nono yaro ya kika ba a kowa saboda haka sun ce in zo da ke in kin yarda za su rike shi kike shayar da yaro wata albiha ilayhi ta zo ta zo da mahaifiyarta falamma wajada sabiyu riha ummihi yaro yana jin kamshin mahaifiyarsa ya daina kuka kafin ma ya kama shan nonon nononta wajila fadiya ana bashi mama ya karba waje ala ya mutu yana ta tsotson mama Allah ya mai Allah mai shi alkawari ya yi alkawari da ki ki yaro a kogi za mu dawo miki da abinci Allah ka zama gatan mu me Allah madaukake ya ce a gaba raddahu ila ummihi sai muka mayar da shi ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha saboda idanunta su samu nutsuwa ta hazana kuma kada ta yi jikin ciki bali ta kuma don ta sani anna ba'dallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne walakin asarun la ya alamu sai dai mafi yawan mutane ba su haka ba idan Allah ya alƙawari to zai cika alƙawarinsa jama'a mu gaskanta Allah mu suka gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan labari na annabi Musa alaihi salam ya zo a suratu Taha kamar yadda zo a suratul Qasas zo a suratul Taha aya ta 37 a suratul Taha shi Allah ne yake tuna ma annabi Musa alaihi salam yake masa walaqad mananna alayka marratan ukhra ya kai Musa mun taɓa yi maka wata falala fa almannu shi ne kyautar da baka nema ba almannu Allah ya yi kyauta ga annabi Musa annabi Musa bai nemi ta ba kuma Allah bai nemi ta biya shi ba in auhayna ila ummika ma yuha lokacin da aka wari da mahaifiyarka a nika zikin fitabuti ki ɗauki yaro ki je kwashi a cikin akwati faƙa zikin filiyan ne ki ɗauki wannan akwatin ki jefa a kogi idan an ce kogi kogin annil eh, kogin nil wanda ya san kogin nil babban kogi ba kamar kogi ne na bayan gidan kuma kogi in aka ce kogin nil yana daga cikin mafi girma a duniya gaba ɗaya kogin nil yana cikin rafuka waɗanda suke fi tsayi a duniya to sannan kuma a misira shi ya haɗe da wato babban tafki na mediterranean in aka ce ta jefa yaro a kogi wannan yaron in ya tafi ba zai talawa ba saboda in ya tafi ba mamaki ko ne ya jefa shi ainihin tafsin mediterranean da kuma tafsin mediterranean babban kogi ya haɗe da eh, eh, pacific ocean da atlantic saboda haka manyan tekuna ne na duniya waɗanda suka haɗe da wannan kogin amma duk da aka tafi umarnin allah sai Allah ya ci umarni ba ma wannan kogi kan yulki jiliyan bisahil Allah ya ce kogin na masa umarni ya jefa jinjirin nan a gaba wannan al'amuran kauni a tsanar sai ki jefa yaro a kogi kogin kuma ni namar umarni ya jefa yaro a gaba ya a kudu a duwulli wa lafu maƙiyi maƙiyina kuma maƙiyin yaron nan shi zai ɗauki jinjirin shine sai Allah ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka wata soyayya daga wajena walitusna ala aini Allah madaukake ki ce ma Annabi Musa alaihi salam saboda ka girma akan kulawa na don ka هذا يدل على كمال اجتناء الله bi Musa alaihi salam. Allah tabaraka ta'ala ya ba da kulawa ga annabi Musa tun yana jinjiri har zuwa mutuwar shi Allah madaukaki ce kulawa da annabi Musa aikin sa ne yace istamshi uktuka lokacin da yar uwarka ta kama jiya fatakulu sai tana cewa al'ajulukum ala man yaquluhu shin kuna so nuna muku wanda zai iya rikon yaron nan faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha kaga sai kama da abin da Allah ya faɗa anan farajadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha a suratu qaha Allah mutuki ce faraja'naka ila kai taqarra ainuha wa la da nake maka saboda hidimar kaina ne abu annabi Musa alaihi salam Allah ya zaɓe shi ne tun ya yi ma'allan aiki shi kaɗai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أسلنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهلكنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا